walla'ana ala a'da'ihim na ila yawmiddin yan uwa assalamu alaikum barka da wannan wata ɗin mai albarka watan alkur'ani wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu taufiki da dacewa ya zama cewa a cikin shi za mu yi magana akan abin da yake da alaka da tafsirin alkur'ani kuma a ɓangare wanda babu shakka babu kokonto ba wata al'umma sawa'un ta yi imani da Allah ko ba ta yi imani da Allah ba da ba ta bukatar wannan bangaren wanda shi ne kyawawan abi'u a zaman maki uku da suka gabata za mu iya cewa mun yi ishara da nuni da saƙon da ayoyi goma na suratu sham suke ɗauke da shi wanda suna daga cikin ayoyin da suka bayyana mahimmancin kyawawan ɗabi'u a alkur'ani da za ka iya cewa ba a samu ayoyin da suka yi irin wannan bayani ɗin ba laba muna cewa iya waɗannan ayoyin ba ne kalla akwai ayoyi da dama kamar yadda muka yi ishara la mun zaɓe su ne a matsayin shimfiɗa da mukaddim wanda allah subhanahu wa ta'ala a ciki ya gaya mana ya halarci ɗan adam ne da sura da yanayin da da sama mishi da duk wani abu da zai iya ba shi dama ya samfanta da kyawawan ɗabi'u kuma ɗan adam shi ne da zai zo ya yi ƙoƙari da taufiki da dacewa daga allah ya siffanta da kyawawan ɗabi'un kuma shi ne dai in ya ƙazantu to shi ya ƙazantar da kanshi da sabon allah subhanahu wa ta'ala mun yi ishara da nuni da cewa a mahanga alkur'ani ba kawai ya ba kyawawan ɗabi'u mahimmanci ba ne ba tare da la'akari da wanda yake ɗabi'antuwa da ɗabi'un bala abu na farko shine wanda yake ɗabi'antuwa da ɗabi'un sannan kyawawan ɗabi'u mun yi ishara da nuni da cewa wannan bahasin da za mu yi wanda a ilmance ake kira da tafsirin maudu'in ayoyin akhlaq mun yi ishara za mu kawo shi ne bisa la'akari da rawar kowace ɗabi'a a cikin rayuwa al'umma rawar da take takawa gudunmuwar da take badawa ta da rayuwarmu da muke yi yau da kullum mun yi ishara da nuni da cewa akwai tubali na asasi na kyawawan ɗabi'u wanda matuƙar ba bai samu ba to bahasi da bincike akan kyawawan ɗabi'u ba ya da ma'ala. wannan tubalin na asasi na kyawawan ɗabi'u shine abin da alkur'ani ya kira da takawa malam bahaushe ya kira shi da tsoron allah duk wani bahasi a kan kyawawan ɗabi'u ma damar ba tsoron Allah to bahasi ne da za ka ga an yi kamar ba a yi ba zai zama cewa ana saƙawa ana warwarewa amma an ga alkur'ani tubali na asasi da shi ne in ya samu kyawawan ɗabi'u siffantuwa da su da ɗabi'antuwa da su zai ba da ma'ana za su samu shine tsoron Allah wannan tunda shine tubali na asasi wani abu ne da muna da bukatar ya zama kafin bahasi akan kyawawan ɗabi'u mu fara da tsoron Allah wannan yana nuna daidai da abin da muka ambata muna da bukatar mu yi magana a kan tsoron allah da tasirin tsoron allah a rayuwar ɗan adam musamman wani lokaci wani yakan ɗauka tsoron allah rawar da yake takawa shine in an je lahira kalla ka kalla ayoyin alkur'ani za ka ga tsoron allah yana da rawa da yake takawa a duniya da lahira wannan rayuwar da muke yi yau da gobe tsoron allah yana da rawar da yake takawa a ciki yana da tasirin shi da yake samarwa me wannan tsoron allah ɗin zai ga tasirin wanda baya da shi zai zama cewa ya yi hasarin wannan tasiri wala allah wani ya ce me yasa kuke ganin ba tsoron allah ba kyawawan ɗabi'u shila ba mu ne muke ganin haka ba na farko ta dabbari yana nuna haka na biyu abokin gwamin alkur'ani da aka bar muna sun yi bayani ya zuwa ga wannan za mu fara da abin da ya zo a littafin alkafi na kulaini muhammad ibn yakubu ibn ishaqa littafi ne da yana da mujalladi takwas bugun darul kutub islamiyya ne tehran buguna hudu shekara ta 1407 juzi'i na biyu shafi na 76 hadisi mai namba bakwai yake cewa عن مفضل ابن عمر عن مفضل ابن عمر قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكرنا الأعمال فقلت أنا ما أضعف عملي فقال ما استغفر الله ثم قال لي إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير العمل بلا تقوى قلت كيف يكون كثيرا بلا تقوى قال نعم مثل الرجل يدعم يدعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطئ رحله فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى ويكون الآخر ليس عنده فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه مفضل ابن عمر يكي جوا ناكسن جي عقرن al'imam as-sadiq alaihi salam sai aka fara bahasin akan kyawawan ayyuka ana ta tattauna kaya kyawawan ayyuka fakultu a gurin sai na ga yadda ake bayanin kyawawan ayyuka hani ban da komai sai na ce ma aza afa amali mi ya fi rauni akan ayyukana faƙala ma imam sadiq alaihi salam ya ce saurara tuba ga allah in saurara in tuba ga allah ya ce sai imam sadiq yake ce min inna qalilal amal ma'a taqwa khairun min kathiral amali bila taqwa wannan kyawawan ɗabi'u ɗin masu tarin yawa babu tsoron allah ba su kai kyawawan ɗabi'u tare da tsoron Allah ba mutum ne yana da kyawawan ɗabi'u masu yawa amma ba da tsoron Allah imam sadiq alaihi salam ya ce wanda yake da tsoron Allah amma bai kai wancan kyawawan ɗabi'u ba to ya fi shi ne akan daidai قلت كيف يكون كثيرا بلا تقوى يا ابن رسول الله دم من زن الله ya za a yi ka ce min yana da kyawawan ɗabi'u masu yawa amma baya da tsoron Allah har ya zama an samu wani mutum kyawawan ɗabi'un shi ba su da yawa amma yana da tsoron Allah kuma ya fi wancan zai iya yiwuwa ne a samu wani mai kyawawan ɗabi'u gashi amma ba ya da tsoron Allah qala na'am imam sadiq alaihi salam yake cewa yi mana a ce barin buga ma misali mutum da yake ciyar da abincin shi mutum ne an san shi yana wannan kyakkyawan ɗabi'a ne yana ciyarwa wani wani abu ne mai kyau wayar fuku jiranahu yana kyakkyawar zamantakewa da makwabtan shi wani wani abu ne mai kyau wa yuwaddi'u rahlahu gidan shi matattarar bako ne mai haƙurin salamu alaikun ne mai haƙurin sauke baki ne wannan wani abu ne mai kyau imam sadiq alaihi salam ya ce fa'idar ta fa'ala babu min alharami da halafihi wannan ba ayyuka ne masu kyau ya tattara ba kada'an ciyarwa hidimtawa baki kyakkyawan mu'amala da makwabta abu ne mai kyau imam sadiq ya ce amma tare da waɗannan tararrakin ayyukan da yake da su bajinta kumaji infaki wawa ila akirul ka'ima ya ce fa'idar ta fa'ada babu min alharam amma fa yana ganin aikin haram ya shigo kofa yana samun damar da zai saba ma Allah da khalafihi imam sadiq ya ce za ka ga ya shige a kai Zai ya kyautata ma mutane amma hanyar haramun na shigowa za ka gan shi menene a cikin ta. ya ce fa hadhal amalu bila taqwa wannan aiki ne da babu tsoron Allah saboda haka kya yanzu saboda yana ciyarwa yana taimakawa yana kyakkyawan mu'amala da mutane wannan yana nuna lazimi ne yana da tsoron Allah kalla zai iya yiwa yana tsoron Allah zai iya yiwa baya tsoron Allah wanda ma al'asafi shadid yana daga cikin abin da ya sa wani lokaci a guraren mun ana so a gyara ɗabi'un yakan yi wahala saboda mutane da wannan kwakwalwar suke kallon mu suke hukunci cewa wane tun da kaza ya auku bal ma wani lokaci ba sa ma kai ga wannan abin da bai kai wannan ba akan shi za su yi hukunci su ce kada an bawan Allah ne ta ina ka gane bawan Allah ne yaushe ya zama bawan Allah alhali akwai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta amma ya fada a cikinsu yana samun maka za ka gan shi ya fada a ciki shi ne take hakkin mutane shi ne an rada rayuwar mutane akan hadari shi ne cima mutum mutane mutunci a social media ya kware ya kirkira karya ko kuma ya san abu karya ne ya shiga sahun masu yadawa wannan yana nuna wannan ciyarwar tashi wannan infakin nashi wannan sallolin nashi wannan sauke bakin nashi wannan kyakkyawan mu'amala shi da makwabta za ta warware mishi matsala kalla saboda ya rasa tushe bayi da guzuri ne tafiya ce yake zuwa lahira amma babu guzuri wanda nan gaba zai bayyana hankali me yasa muke so mu fara da takawa wa yakunu al-akhar laysa anda? wani zai zama cewa ba haka tare da shi da irin hidimar da wannan na ɗayan yake ba daidai gwargwado yana kwatantawa ya ce fa idar ta fa'ala kul babu min haram lam ya da fihi amma fa in aka buɗe mai kofa haramun aka ce zo saba ma Allah zai ce a tafau ba zan yi abin da yake haramun ba imam sadiq alaihi salam yake cewa wannan mai takawa ɗin da ɗan ƙanƙanin aiki ya fi mai kyawawan ayyukan da baya da tsoron Allah me yasa saboda gini ne da babu asasi balma wasu kyawawan ɗabi'un zai zama cewa yana ginawa yana ruguzawa ne kamar yadda na faɗa saƙawa yake yi yana warware saƙar shi me yasa saboda babu tushe na asasi imam ali alaihi salam a cikin kalmomin shi ya ce attuqa ra'isul akhlaq wannan a nahajul balaga na sharif radi muhammad ibn hussein yana da mujalladi dawa bugun hijirat ne kan bugu na farko shekara ta 1414 shafi na 548 imam ali alaihi salam yake cewa tsoron allah shine shugaba shine sarki a akhlaq lokacin da ya zama akwai akhlaku amma ba tsoron Allah wannan yana nuna an yi ba a yi ba saboda sarki shine tsoron Allah amma lokacin da ya zama mutum yana da sarki wannan a bisa ɗabi'a otomatikiyan a hankali a hankali fadawa menene za su biyo shi amma lokacin da ya zama yana da fadawa wannan yana nuna cewa ma damar bai rika sarki ba wannan yana nuna kawai ya yi bai ba yana yi yana ruguzawa ba ana cewa ba ya da fa'ida ba abin da yake ya kyautata ma makwabtan shi yana da amfani wannan an musallam ciyarwa yana da amfani musallam haƙurin salamu alaikum yana da amfani amma kuma ya zama cewa baya tsoron Allah haramiya na shigowa zai shiga wani guri zai kyautata ma makwabcin amma in kudin makwabcin suka biyo ta hanya shi zai bayar zai danne wannan yayi menene bai yi ba wala Allah ma zai iya wucewa anan zai iya keta mutuncin makwabcin ya taimaka mishi bayan ya tafi ya ce wancan kun gan shi ni nake taimakon shi duk wannan fankamar da kuke da sitirar da yake yi ni ne ne da kan nauyin shi wannan me yake giba imam ada alaihi salam yake cewa sarki a kyawawan ɗabi'u tsoron allah ne saboda haka duk abin da ka ɗabi'antu da shi ba tsoron allah wannan yana nuna har yanzu da sauranka saboda haka lokacin da kake so mutum ya ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u ya kamata ka fara daga sama ne ka saman mai asasi mai kyau mai suna tsoron allah tsoron allah a dunkule aikata duk abin da allah ya wajabta da nisanta da abin da allah ya haramta wannan otomatikiyar lokacin da ya zama yana aikata duk abin da allah ya wajabta yana nisanta abin da allah ya haramta yanzu zai zama ya samar da shimfiɗa zuwan kyawawan ɗabi'u da kansu wasu zai wayi gari a kai kamar misalin da na buga na giba yana ji an ce haramun ne ya zama ya nisanta me fa'ida ya ciyar da makwabci ya girmama shi amma ya ci naman shi ya keta mutuncin shi kila ya zama silar gurin kashe shi amma a zahiri yana taimakawa kisa da kyawawan ɗabi'u yana da fa'ida la ba za su haɗu ba haɗuwar da Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa. saboda haka tubali na asasi na kyawawan ɗabi'u shine tsoron Allah tsoron Allah yana samuwa to zai zama cewa gida ya gyaru gida ne ake so a asasa. idan ya zama masu gidan sun gyaru suna da kyawawan ɗabi'u suna da tattalin arziki daidai gwargwado ga lissafi da hangen nesa wannan yana nuna cewa 'ya'yan da za a samu rayuwa ana tsammanin ta yi kyau ga wadata ga ilimi ga lissafi ga kyawawan ɗabi'u amma in ya zama la'a gida ne mai gidan baya da lissafi bai tsaya yi karatu ba bai da tattalin arziki wannan maganar a ce ya zama gida kamtacce ya zama gida mai tsari ya zama gidan da za a samu rayuwa mai kyau a samar da bayan allah wannan sai ma'ujiza. saboda gida ne da ɗabi'ar gidan nan mai gidan zai wahala wahala saboda asasin ingantar rayuwa a gidan ilimi lissafi tattalin arziki ba ko ɗaya wannan a bisa ɗabi'a gida ne da za a wahala a wahalar amma in ya zama laga ilimin nan wannan kaga ilimi zai sa ya kyawawan ɗabi'u su biyo baya ga tattalin arzikin nan wannan shine zai taimaka gurin inganta rayuwa da ƙara bunƙasa ilimin da ƙara ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u wannan kaga a bisa ɗabi'a gida zai yi kyau wannan na buga misali ne cewa takawa ita ce tushe ita ce tubali matuƙar aka rasa ta to maganar kyawawan ɗabi'u ba zai ba ba ana cewa ba zai yi ba zai iya yiwa mutum yana da kyawawan ɗabi'u amma ba da tsoron Allah amma gini ne da yana ruguzawa gini ne saƙa ce da yana saƙawa yana menene warwarewa amma lokacin da ya zama yana da tsoron Allah to komai ƙanƙantar kyawawan ɗabi'un shi wannan yana nuna cewa ya ginu kuma mutum ne saboda haka tubali na asasi mashiga ta kyawawan ɗabi'u shine tsoron Allah saboda haka zama mai zuwa za mu yi bayanin mahanga alkur'ani akan tsoron Allah a haka haka har mu je ya zuwa ga rawar da tsoron Allah yake takawa a cikin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadun mu gabaki ɗaya ya haɗa mu da duk alkhairin da ake yake saukarwa a wannan wata ɗin. ya gafarta mana laifukanmu ga baki ɗaya ya tsawaita mana rayuwa ya nuna mana baɗin baɗaɗa alfarma uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh